من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu yau alhamis a sha biyu daidai ga watan uku shine rabi'ul awwal na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da 24 ga watan sha biyu na shekara ta da goma sha biyar miladiya inda muke karanta wannan littafi a ka'idu shi'ati al'imamiyyati al'ismai ashariya a ƙidun wato littafin da yake fayyace mana a ƙidun shi'a masu bin limamai goma sha biyu ɗin nan a inda yau da izinin allah subhanahu ta'ala za mu tashi a tambaya ta hamsin da kafin mu fara muna roƙon 'yan uwa su sa wani bawan Allah da aka sace shi a gonan shi a nan buruku da fatan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana shi a kyakkyawan yanayi sannan kuma 'yan uwa da na addu'a dai wanda aka kama su aka makala musu boko haram su ma a sa su wannan addu'an da 'yan uwa suke nema daga bakunan kukar arena shi a riƙa yi a riƙa yi kar a rena Allah maɗaukakin sarki yakan karɓa mutum addu'a idan yi wa ‘yan uwanshi musulmi kada a rena addu'a ina fata an gane to alhamdulillahi duk abin da muke karantawa a nan littafi ne da yake fayyace mana a shi'a kafin mu fara wannan littafin mun sauke littafin da yake bayyana mana aƙidun ahalus sunna gaba ɗaya mai suna a alamu sunnati almanshurati li'i'tiqadi a fa'ifati an-najiyati dama littattafai da yawa nake zamu akan akida na farko mu na sunna ahlu sunna mun sauke mun dauko na shi'a mun sauke zamu ɗauko na sufiya mun sauke mu dauko su qadiyaniya su ahmadiyya su menene duka kowa ya ji akidun nan yanda suke da yin mutum ya saman makansa mafita ya yi wa kansa dabara domin kullum muna da jahilcin cewa wai da zaran mutu yana cewa la'ilaha ilaha illallah ta ya za a yi mutu ce la'ila ilaha ya zamo kafir ta ya za a yi mutu ai yana cewa la ilaha to ai kuma yana sallah kuma yana zakka wannan mu'amalat ne munafiki ma yana yin su ai munafiki ya fi ka salla da zama sahun gaba ina fata an gane kuma sun fi ka rantsuwa da cewa suna Allah ne يا أيها النبي إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يشهد إنك لرسول والله يعلم إن المنافقين لكاذبون هدرا سوا ina fata an gane to ka san irin waɗannan duka bambanci inda ake sa matsala a aqida ne a aqida ne yanzu ko kai na tambaye ka don girma Allah Mr. A ne ya kwana sallah ya wuni da azumi kullum yana sahun gaba amma shan jini yake da kwakula ido dan colt ne ta ya za a yi justify din imanin shi yana zama wajen boka kullum da su ake kaza kaza ta ya za a yi justify din imanin shi kai da ya ce la ilaha illallah la ilaha illallah tana da sharuda Allah ubange ya sa mu dace tambaya ta 40 da 54 tana cewa hal ikhtassa Allahu ahadan bi mafatihi al-ghaib a aqidan ahlus sunna mun san duk waɗansu mukullan ko mukullan gaibi suna hannun Allah babu wanda ya san gaibi sai Allah wala tadri nafsun ma za taktubu gadan wala tadri nafsun bi ayi ardin tamut inna Allah indahu ilmu sa'a ko da yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت يسألونك عن الساعة ayyana مرساها قل inama ha inda allahi wa menene da kamar ya kashi a suratul hajji ya kashi a cikin suratu naziyar yas'aluna ka anis sa'ati ayyana musaha fi ma anta min dhikraha ila rabbika muntahaha ila rabbika Ko kololuwan kurewa sanin ranar da za a gaibi za a yi tashi kiyama yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala mu musa ce dan ahlus ba wanda ya san gaibi sai Allah Allah shi ya keɓe kansa da sanin gaibi to a nan tambaya tana ce shin a aƙidan eh, shi'a aƙidan shi'a sun yadda da cewa Allah ya kadai ne ya keɓance kanshi da sanin gaibi hal ikhtassa ahadan shin akwai waɗansu waɗanda akwai wani mutum ɗaya da Allah ya keɓance shi ma bi mafatihil gaibi da mukullan gaibi shi ma ya san su eh ya san za a yi kiyama ya san ya za a saukar da ruwa ya san me a cikin mahaifa yarinya ya san kuma inda rai zai mutu ya san menene duka irin waɗannan gairu nafsi banda Allah akwai waɗanda Allah ya keɓance su da sanin gaibi a amma a bisa aqidan shi'a a wajen shi'a na amɗe akwai waɗansu da Allah su ma ya keɓance su da sanin gaibi kuma ya ba su mukullan ma haisu a inda suka eh, haisu tara shi'ati a inda shaihunan shi'a suka kirkiro hujja ƙarya suka danganta ta ala amirul mu'minina ali suka danganta ta sayidina sayyidina ali alhalin ya kukuta ya barranta daga wannan ƙaryan ya barranta daga wannan maganan kamar yadda kura ta barranta daga jinin annabi yusuf alisa muka zalik wai annahu kala wai sayyidina ali ya ce wa hashaku ma aka faɗa ba yace wa ma ba aka lahu nabiyan wai sayidina ali ya ce in ji shehunan shi'a Allah bai taba aiko wani annabi ba illa wa ana aqdi dinahu wa unjizu ko a menene adatahu ko face sai ni ali ni ne nike zartar aqdi dinahu nike zartar da addininsa wa unjizu adata ko sannan kuma un zartar da dukkan abin da ya zo da shi walaƙad istafani rabbi hakika ubangiji na wai in ji sayidina ali in ji malaman shi'a wai yake ce walaƙad istafani rabbi lalle hakika ubangiji na ya zaɓe ni bil ilmi ya bani ilimi wa zafri da cin nasara akan makiya wa wafattu ila rabbi hakika na kai kawo na je wajen ubangiji na ismai ashara wa fadatan sau goma sha biyu fa'arrafa ni nafsahu Allah yana sanar da ni kansa ya yi ta zuwa wajen Allah Allah yana bayyana maka yadda yake wa atani mafatihal ghaibi shine point yace kuma wai Allah ya bashi injisu su wai Allah ya bashi dukkan mukullan gaibi a wajen shi a sayidina Ali duk yana da su kawai wal billah wannan maganan kuna jin khalifa asla zai faɗe ta ba zai faɗe ta ba waftarau ala abi abdullah suka kirkiro wata ƙaryan suka manna ta da abu abdullah wai abu abdullah shine imam husayn radiyallahu anhu Allah yarda da shi annahu qala wai cewa yake alhalin bai faɗa ba wai inni la'alamu ma fi samawati wa ma fil ardi wai sayyidina husayn ya ce musu shi masanin abin da yake cikin dukkan sammai da dukkan kasai ne wa a'lamu wa fil jannati na san dukkan abin da yake cikin aljanna wa a'lamu ma fil nari na san dukkan abin da ke cikin wuta wa a'lamu ma kana wa ma yakunu ina da ilimin abin da ya wuce in past da abin da zai zo in future ina fata an gane ko wancan magana ta farko ba mu faɗi abin nan masdarin ba ko ku duba tafsiru furat tafsiru furat suratul bakara za ku samu wannan kuma da muka faɗa yanzu ku duba biharul anwar eh, ku duba biharul anwar juz'i na 26 babi na a shafi na ɗari ɗaya da goma sha ɗaya a ƙarƙashin babin babu annahum alaihimu salamu la hujabu anhum ilmu samawati wal ar babin da yake fayyace musu cewa su limamansu ba a hajabe musu ba a ɓoye musu duk wani abin da ilimin sammai da kasai da abin da ke cikin wuta da aljanna har zuwa ga ƙarshe bal wa zahaba shuyukhu shi'ati ila anna a'immatahum kai bugu da ƙari ma shehunan shi'a sun tafi da cewa shehunansu alimuna masana ne limamansu goma sha biyu din nan masana ne bi kulli shay'in da dukkan wani abu da ka sani ilman tafsiliyan sani kuma daki daki daki daki in detail shine tafsiri. kama ya alamu kulla shay'in kazalika kamar yadda kaga Allah ya san komai a bisa daki daki to haka limaman su goma sha biyu din nan alimina bi jami'i ma kana dukkan limaman shi'a sun san duk abin da ya gabata ya wuce can in fact tun ma kafin ma a yi duniya wa ma ya kunu da abin da yake kasancewa a yanzu in present wa ma huwa ka'inun da abin da zai kasance nan in future wala ya azubu anhum mithqala dharratin kaduba babu wani abin da ke boye daidai da kwayan zarra da yake kubuce musu ko ya bace musu ya zamanto ba su san shi ba babu fala garwa ba mamaki fi ilmihim bi jami'i ma yakunu ba mamaci wajen sanin su da dukkan abin da zai kasance fi tamamil awalimi ga dukkan duniyoyi eh, nan ai muna alamun ɗinki ko duniyan mutane da duniyan aljanu da duniyan dabbobi da duniya wata duniya can duniyoyin da ba mu ma san da su ba fadlan amma kana su da suka san abin da zai kasance in future ballantana sun bai kasance ballantana abin da kuma ya kasance a can baya au ma huwa ka'in ko abin da zai kasance a nan gaba sun san abin da ke gudana a yanzu balle abin da zai kasance ya kasance a can baya ko abin da zai kasance nan gaba kama huwa muktadal akhbar kamar yadda yawan labaru da hadisan su suka zartar hadisan ma masu yawa almutawatira mutawatirai hadisul mutawatir huwa ma rawahu adadun kathirun yastahilu tawatu'uhum ala al-kadhib in ka je ta'arifin hadisin mutawatir a wajen malaman ilimin hadisi shine labarin da mutane da yawa suka ruwaito shi wanda yawansu ya fi karfi a ce dukkansu sun yi ittifaki akan karya wa ma rawahu adadun kafirun yastahilu tawatu'uhum ala al-kadhib to wai ma labarin ya zo tawaturi ba khabarul ahad ban abinda mutum ɗaya zai ruwaito ne anna khabarul ahad yufidu dhann abinda labarin da mutum ɗaya roito yana yana amfanar da zato ba a karba ban yumkinu da'awa kaunihi kai ana ma iya ma cewa wannan maganar ma tana daga cikin min i'tiqadatil imamiyya wa daruriyati mazhabihim tana daga cikin aƙidan imamiyya waɗannan kai yana daga cikin ma ginshikin ma mazhabar shi'a dole ka yadda limamansu sun san abin da ya wuce da abin da ake ciki da abin da zai zo har gobe kiyama dole ma kawai ka san ka yadda da cewa sun san abin da ke cikin dukkan sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke cikin aljanna yanzu da abin da ke cikin wuta yana daga cikin necessity na mazhaban su ma yi imani da wannan kawai in ba kai imani da wannan da ba tafi ka ba su waje kai kafiri ne kawai wannan maganar ka duba ta asiratul haƙƙi. da ka ji wani littafi sai ka ce siratul mustaqim siratul lazina an'amta alaihi siratul haƙƙi. wani littafi suka allafa wai tafarkin gaskiya fil ma'arifil islamiyyati wal usulil itiqadiyya Eh, juz'i na uku shafi na ɗari biyu da casa'in zuwa ɗari biyu da casa'in da biyu albabu samin in ka je littafin ka duba babi na takwas a cikin littafin fi ulumil a'immati alaihi salam wajen ilmumukan da Allah ya bawa limaman nan goma sha biyu mawallafin shi wai allamatuhum wani hamshakin matsaninsu al-mu'asir amma fa na zamani ba irin malaman su da da can ba ana kiran shi Muhammad Afif al muhtini na fata an gane wa kana imamuhum al-akbar al-Khumaini sai babban limamin su Khumaini shi kuma ga abin da yake yace ilam ka sani ya kai mai karatu ko ya kai dan shi'a anna lailatul qadari kaga daren lailatul qadari haifu annaha lailatul cewa a matsayinta na dare ne mukashafatu rasuli wa a'immatil huda wato dare ne wanda ake yaye wa manzo da limaman nan goma sha biyu ake yaye musu abinda ke ɓoye me ake yaye musu tan تنكشف lahum Jami'ul Umuril malakiyya an gaibil malakut a wannan daren ne ake yaya musu dukkan wani abu ilimi na gaibi ina fata an gane da dukkan waɗansu halittu a wannan daren duk suna ganin su ana yaye musu su suna gani ku duba ba ba Allah yake tanazzalul mala'ikatu a daren ne Allah yake rarraba duk wani alheri to su kuma a daren ne ake buɗa musu komai suna ganin shi na ilimin gaibi ina fata an gane ko wa hadhihi mukashafa wannan kwayewa din mukashafa shine ka samu kaman daki akwai labule ka yaye labulen kaga ai dole kaga abin da ke ciki shi ake kira ilmul mukashafa wato ilimin da ke yaye maka wani hijabi da wani rufi da yake tsakaninka da Allah idan aka ce Allah ya baka iko ya maka kashafi ka gan shi bi mana ya yaye wannan hijabin da ya sa bariya da yake ya sa tsakaninmu da shi ba ma gani to ilmul shi shine a yaye maka abin da da ba ido baya gani baka san da shi ba kai suna ci a wannan dirin duk ana yi wa limaman su wa hadhihi al mukashafatu mukashafatun malakutiyatun mukashafa ce ta sanin dukkan abubuwa da Allah da suke duniya da Allah ya halitta muhitatun bi jami'i zarrati alami tabi'a wanda ilimin ya ya zagaye dukkan wata nau'i na halittar duniya da neto wala ya fali waliyul amri duk abinda ke duniyan nan da abinda ke zagaye da ita da duniyoyin baya ɓuyan malimaman su shine waliyul amri shay'un min umurin ra'iya daga al'amuran mutane da duk abinda ke gudana wa kad warada ya zo daga maganganun su cewa annal a'mala ayyukan da bayi ma suke yi tu'radu ala waliyil amri shine rasulullahi wa ilmatu ta ana bijiro da ka yanzu haka duk wanda kake na alkhairi duk ayyukan bayi ana bijiro da su ga manzo Allah sannan shi ko manzo Allah ya mika su ga limaman nan so ga ayyukan ina jin kafin na mika su wajen Allah so azumin nan da kuka ina jin kai da azumin kuma darar daga Allah zuwa Allah ake mika naku insha Allah ku amma su a wajen su fa duk wani abin da kai sai an mika shi sun gan tukuna sun fara ana buɗa musu su ga ayyukan da kake ina fa saboda haka wani abin da wai za a yi ya ɓuyan ma Allah ya Allah ya yi shi ya ɓuyan maka shi baya ɓuyan musu ina fata an gane ko Allah ubangiji ya rufa mana asiri ka duba a al'adabul ma'anawiyyatu lis-salati lil Khumaini littafin Khumaini da ya wallafa Allah rufa mana asiri a at-ta'liq malai ce ga menene comment ta'aliki akan abin da suka faɗa Allah ta'ala ya qulu mu dai mun san Allah maɗaukakin sarki ga abin da ya faɗa an nafsihi game da kansa fi kitabihil karim a cikin littafin shi mai daraja shine menene a Qur'ani mu dai alu suna mu yi imani Allah yana cewa inda huma mafatihul gaibi ko dukkan mukullan gaibi suna wajen Allah la ha, babu wani da ya san da su illa huwa sai shi wa alamu ma fil barri Allah ya san duk wani abin da yake rayuwa a doron ƙasa wal bahari da abin da ke rayuwa a ƙarƙashin teku wa ma tasqutu min waraqatin babu wani ganyen bishiya da zai faɗo ma illa ya alamu haface sai da Allah ya sai face sai Allah yana sane da ranar da ganyen zai faɗo kuma sai da izinin Allah yanzu da za a iska ka ga ganyen bishiya ya sabo din nan duk ganyen da ka faɗi in ji Allah Allah ce ni ina sani da shi zai faɗi a ranar ina fata an gane ko sannan kuma Allah ya san ganye nawa ne za su zubo ƙasa nawa ne za su makale a kan reshe sun tsinko amma suna makale a kan reshe ba su sauko ba duk Allah ya ce ni na san da wannan wala habbatin babu wata ƙwaya fi zulumatil ardi a cikin duhun kasai bakwai wala ratabin ko wani abu ɗanye wala yadisin ko busasshe illa fi kitabin mubini face wannan abun sanin inda yake da mazauninsa yana cikin lauhin mahfuz shine kitabun mubin sanin wannan wajen yana ina fata an gane ko duk suratul an'ami aya ta menene ta hamsin da tara babban abin da za ka rike la ya ha illa huwa amma su sun ce su goma sha biyu ma sun wa wa Kulu subhanahu wa ta'ala a wata aya ta suratul namli ta sittin da biyar Allah ya ce wa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kul ka sanar da duniya ka sanarwa bayina ka sanarwa mutane gaba ɗayansu cewa la ya alamu man samawati wal ardil ghaiba illa Allah babu wata halitta da take rayuwa a cikin sammai bakwai ko kasai bakwai ko abin da ke tsakanin su da ta san gaibi ta san abin da zai faru bayan awa ɗaya sai dai Allah illa Allah sannan wa ma yashuruna ayyana yub'atun kuma ƙaryan mutum ya faɗa maka yaushe za a tada shi daga kabari yaushe za a yi tashin kiyama a tada matattu ƙarya ne babu ba wanda ya sani ina fata an gane shi annabi sallallahu alaihi wasallam ma a cikin suratul anfal ina jin ku a cikin suratu eh, suratu bara'a lake walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi wa ma masani su annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da annabi a bakin manzo Allah annabi sallallahu alaihi ce ni annabi da na san gaibi da na san abin da ke boye la taqtartu min alkhairi da na yawaita aikata alkhairi wa ma su da kuma ba a yi hamin dina ba da wani mummuna abu bai same ni ba annabi ba a bige shi a uhudu aka tsaga masa ba yake da ya san gaibi zai dojin iranan ko kuma in an buga yakin an buga yakin an zo daidai saura minti uku a zo inda za a haike to a tsagaita haka yace da na rika dojin da abubuwa da ba su same ni ba an karya masa haƙorin gaba duk da ba su same ni ba in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ina fata an gane ko ah, wannan shine aqidan da muka sani fassaran qur'ani to kaga wancan tsaban shirka ce baka shirka mutum ya dauko sifan Allah ya mannawa ya wannan wa kansa ina fata an gani launa mana hamsin da biyar tambaya ta hamsin da biyar ma a ƙidatu shiyuhi shi'ati fi tauhidin rububiya tauhidin rububiya shi ma mun yi shi a wancan littafi a ƙidatu ahli sunna tauhidin rububiya shi ne tauhidun lahi ta'ala bi af'alihi tauhidun lahi ta'ala bi af'alihi kaɗaita Allah da ayyukansa akwai ayyukan da ba mai iya yin su sai Allah kaga halittan mai da kafai da halitta babu wanda iya sai Allah wannan aiki ne na Allah saukar da ruwa aiki waye ne Allah yau idan Allah ya ci saukar da ruwa ba wanda zai isa ya saukar da shi mu fita roƙon ruwa ya ci saukar da shi din roƙa kai ba dole bane a baka aiki yawa amma da yake Allahu arhamur rahimin sai ya bamu ina fata an gane قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين إذا الله سندم إروان نكي نقار سنكي يا يا جا قصا يا جا قصا عند ذاكو تتونا ميتا زبوبا كما سأشي waye sai kan jawo ruwan ya hauro muku da shi babu to kadaita Allah da ayyukansa ka yadda akwai ayyukan da babu mai iya yin su sai Allah in kuma ka yadda akwai mai iya yin su ka zama to shirka akwai ayyukan da suke within capacity dan adam shi ma ba zai iya yin su ba Allah cewa ma ta sha'una illa an yasha duk yanda kuka so ku yi abu ba zai ba sai Allah ya fara so ina fata an gane ko to wannan shine tauhidul rububiyya dama tauhidi kashi uku ne tauhidul uluhiyya bawa ya kadaita Allah wajen ayyukan ibadan da kai kake yi ayyukan da kake daga wajen ba kana sandin nasu zuwa ga Allah kana tura su ya zama to channel da kake tura ayyukanka direct daga wajenka ne suke fitowa zuwa wajen wa zuwa Allah tauhidur rububiyya bai fa su kuma ayyukan da Allah yake sendin yake yin su ka yadda ba mai iya yin su kai kuma ba wanda zaka tura wa naka sai Allah to kai da sai tauhidin sunayen Allah da sifofin Allah in wani abu ya same ka ka kira shi ka san sunan da zaka faɗa kuma ka ka iman da sifansa yana jinka kuma yana ganin ka ka wannan sifofi ne ina fata an gane ko wannan shine to a aqidan ahl shi'a tauhidul rububiyya a wajen su shine ce ya tabayyanu ya ce bayanin zai bayyana mulakkafan wato in summary a takaice fil asilati wal ajubati al atiya a tambayoyi da amsoshi masu zuwa a nan gaba tambaya ta hamsin da shida yace hal ya kulu shuyuhu shi'ati bi wujudi rabbin ma shin a aƙidan shehunan shi'a suna masu cewa akwai wani ubangiji daban tare da Allah maɗaukacin sarki? amsa a nan iftara shiyuku shi'ati malaman shi'a sun kirkiro wata magana suka danganta ta ga sayidina ali radiyallahu anhu Allah wani yadda da shi alhalin bai faɗe ta ba wai cewa ya ce ana far'un ana far'un ni wani reshe ne min furu'in rububiya daga rassan wato allantaka ayyuka irin na Allah wato shi yana nuna wani branch ne wani part ne na Allah shi ina fata an gane ko yawwa wani part ne na Allah kamar yadda kiristoci suke cewa ruhu mai tsarki Allah da ruhu mai tsarki da wane ne da uba ko da ne uba da yawa uba da da ruhu mai tsarki waɗannan su suka haɗu suka yi Allah ina fata an gane ko to shi ma wani bangare ne wani juzu'i ne shi ma eh, wato wai sai dina ali ce." shi wani yanki ne wani bangare ne daga Allah furu'ur rububiyya wanda shi ma yana irin waɗansu ayyuka irin wanda Allah yake ka duba wannan magana a shartu ziyarati aljami'atil kabira mujalladi na ɗaya shafi na saba'in wa usulul kara sun matasawwaru bayan sun ce shi a sayyidina ali din wani sashi ne daga Allah yana ayyuka iri na Allah to anan anan kuma sai aka samu aka ƙara promoting din sayyidina ali aka ƙara kuma ɗaukaka shi sama da nan shine sun mata'awwaru fi dalalati sannan suka ƙara nitsa a cikin bata kuma faftara alai suka sake kirkir wata ƙaryan suka manna masa bi annahu qala wai cewa ya wa hashahu alhalin wal iyazu billahi bai faɗa ba yace wai ana rabbul ardi ni ne ubangijin kasai alladhi yaskunu al ardu bihi wanda ƙasa take zama da shi sai da shi ƙasan take zama shi ne ubangijin ƙasa wanda sai da shi ɗin ƙasan ma take zama in bai so ta zauna ɗin ba ba za ta zauna ba kuna gani wani abu kamar wasa ne kamar taku ne abun da hankali ko kai he ka shirme ne to amma a wajen su za su mutu akan wannan akida za su mutu akan wannan akida yanda ka sha qur'ani kai imani da shi da hadisan manzo Allah kake jin yaya to su ma haka suke sha suka sha wannan guba wallahi haka suka sha ta ratsa jini da kwakwalwa da tunani da menene kun ga ai tattakin nan da suke ko to yanzu abun kuma ya ci gaba yanzu kuma ja da ciki ake wallahi mutum yana ja da ciki na kuro yana goga nan haka ya je kuma ya goga nan haka yana haka yanda kaga ake iyo haka ake ja yanzu kuma da ciki mutum har ya manna na a ƙasa ne ya ke juya nan kuma ya ja in zai tafi a haka ku rika duba intanet za ku gani ya ku sai ya husain ya husain ana ja can in ya gaji sai wani ya tsaya sai a dan masa irin haka ma ba cikin nan a dan masa irin nan ya gaji ya gaji sai ya ci gaba kuma yana ja da ciki a haka an yi an yi abin da an tsaya kawai ana kallo har inda zai ji na da wani wuta za a rura akwai wani ma da ya yake a shimfiɗa masa da zuma kan garwa shi waye ya kira suna ali zai sallah ba za ka kone sai ga ta tana hayaki kawai kuma kun san wani abu in Allah yana son ya ƙara durmuyar da su sai su yi ɗin kuma ba ta kaman ba don a ƙara nutsewa ko kuma shaidan ya gudu ya kawo wani irin faranti har ya sa tsakanin wutan da darduma shaidan in ya so ai madda mutum sai ya kudi a ka abin duk inda kuke jiwa ya ce ne sun taka ruwa ba su nitse ba da sun zo din shaidan ne zai dan haka wani aljani ya dan haka da doron bayan sa cikin dan ruwan haka yanda dan kifi ke dan tasowa wayan din nan sai su rika taka a sai yana tafiya da su kaman gada amma kai da yake baka ganin aljani sai kaga kamar ruwa yake haka ina fata an ga Allah rufa mana asiri yau ta karshen mu wancan maganar na faɗi abin nan mir'atul anwar akwai littafin mir'atul anwar shafi na hamsin da tara lil'alimi lil'amili ka je ka duba za ka samu wannan inda suka kirkiri karya suka danganta da sayidina ali cewa shine rabbul ardi ubangijin kasai wanda sai da shi kasan masu ke zaune <clears throat> wa fi qaulillahi ta'ala game da wannan ayan kuma me suka faɗa wajen fassaranta inda Allah yake ce wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha ko kasa ta haskaka da hasken ubangijinta suratul zumar aya ta 69 ya'ani abinda wai ayan take nufi ai wa ashraqatil ardu bi imanin ardi bi nuri rabbiha wato kasa ta haskaka da limamin ta shine sayyidina wa qalu fi qawlihi ta'ala wajen wannan ayan kuma qala amma man zalama Allah ce duk wanda yayi zalunci ya kafurce wa Allah yayi shirka fa sawfa nu'azzibuhu Allah ce da sannu za mu masa azaba summa yuraddu ila rabbih sai a mai da shi zuwa ga ubangiji shi shine ce Allah yayi nashi fa sawfa nu'azzibuhu mu za mu masa azaba inji Allah sannan yuraddu ila rabbihi a mai da shi zuwa ga ubangijin shi na biyu din shine wai sayyidina ali suratul kaf ay yuraddu ila amiril mu'minina alayhi salam kun gane eh, word din Allah ce wanda ya kafurce mana yayi zalunci ya muke na mushriki Allah ce za mu masa azaba kaga Allah yayi nashi sannan mu mai da shi zuwa ga ubangijin shi waye Allah yake pointing ba yake za mu maka azaba sannan mu mai da shi zuwa ga ubangijin shi ya maka wata azaba da tafi wannan tsanani first wanda ya yi nashi azaban shine Allah ya gama sannan ya mai da shi zuwa ga ubangijin shi shi wannan ba shine sayyidina Ali ya karasa shi can a fassarin su kenan wai kuma ayan tana nufi za mu masa azaba a nan duniya ya fara ɗanɗana sannan gobe kiyama kuma a mai da shi yawa ga sai sanya shi a jahannan ai azaban da Allah zai wa kafiri ai eh, eh, mutum zai tura musulmi ai zai tura a kashe shi a wajen yaƙi ai ya ɗanɗani azaba kenan ko Allah ya haɗa shi da wani hatsari kamar yadda Allah ya cewa nuziqannahum min al-azabil adna duna al-azabil akbar la'allahum yarji'un kamar yadda ya faɗa game da alu fir'aun yace annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiyan wa yawma taqumu sa'atu adkhulu ala fir'auna ashadda al'azab to Allah yayi nashi sannan a wannan bayan bayan Allah ya azabtar da shi ya nika shi zuwa ga ubangijin shi shine amirul mu'minina ali kun ga sun sun mai da shi ma Allah kawai ma gaba daya sannan shi sayyidina ali in ji su fayu azibuhu azaban nukura ya masa azaba mai tsanani mummuna da tafi wanda Allah ya masa aji ya zubillah ya zubillah Allah rufa mana asiri kun ga irin waɗannan ayoyi da irin abin da suke faɗaɗin nan da mutane sun san yadda sammai suke girgiza da yadda kasai suke girgiza ga yadda duwatsu suke shakkin suna so duniyar ta haushe ne, domin kawai kiristoci da suka ce annabi isa ɗan allah ne wa ƙalu ta kazallahu ta kaju samawatu ya tafattar na minhu watan shakkul ardu wata khirrul jibalu an da aulin rahmani wa ma batili rahman an yastaghfir wanda ya fi mun amma wannan ma da za ku ce Allah ne ma gaba daya to wani sa'ir waɗannan ayoyin da ba don ana karanta su don a bayyana aqidan su ba a ce ana karanta su ne a matsayin masu imani da su wani sa'i jinin ma wallahi sai ya rito kan mutum amma za ka ga wanda suke yi sun kalau su kawai ba sa matunani kawai sun kai da kai imanin wallahi inda za a karanta wannan ka gudu ka bar wajen Allah Allah rufa mana wannan maganar je ka duba ta a mir'atul anwar mir'atul anwar shafi na hamsin da tara ka duba biharul anwar kuma mujalladi na bakwai shafi na ɗari da casa'in da hudu da na hamsin da tara babu ahwalil muttaqina wal mujrimina fil qiyama karkashin babin da halin da masu tsoron Allah da masu kafirci za su shiga a gobe ƙiyama. wanda wannan babin za ka samu Allah rufa mana asiri a ta'aliq ga raddi ta'aliki qala Allah ta'ala mu mukhatiban nabiyahu ko da abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yana yi yana yi wa annabinsa magana Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala tad'u ma Allah ilahan akhara ya Muhammad kada ka kuskura ka kira wani Allah tare da Allah in kai haka fatakuna minal mu'azzabin fatakuna minal mu'azzabin ka kasance cikin waɗanda za a musu azaba idan annabi an ce kare ta ya za a kai da Allah shi ne ma'alla suratul shu'ara aya ta 213 wa qala ta'ala Allah yace wala tad'u ma'a Allah ilahan akhar ko kada ka kuskura kai musulmi ka kira wani Allah tare da Allah la ilaha illa huwa babu fa abin bautawa sai shi Allah nan kullu shay'in halikun illa wajhahu kowane abu mai halaka ne zai perish sai dai ne sai dai fuskan Allah lahul hukmu dukkan hukunci yana hannun Allah wa ilaihi turja'un kuma a gare shi za ku koma gobe kiyama sai ta ƙarshe tambaya ta hamsin da bakwai kenan tana ce mani ladi ya tasarrafu fi duniya wal akhirah wa yake da fawon tasarrufi tafiyar da abubuwa controlling ɗin abubuwa na duniya da kuma lahira ba kai kake sarrafa gidanka ba yadda kake so to wai mai sarrafa wato duniya da lahira a aƙidan shi'a amsa ita ce imamuhum limamin shi ke da wannan fawon suke sarrafa al'amuran duniya da lahira gaba ɗaya ya mai da wannan mai arziki ya mai da wannan talaka ya mai da wannan ɗan najeriya ya mai da wancan ɗan ya mai da wannan kaza ya mai da wannan marar lafiya ya mai da wannan gurgu ya kawo ruwa ya ɗauke a kawo gari ya waye menene kafiyar da harkokin duniya da na lahira duka limamin su sanya siraɗi da sanya menene mizani suna al'amuran lahira iftaral kulaimiyu wannan kuleni din ya kirkiro wata hujja da ƙarya ya danganta ta ala abi abdullahi rahimahullahu annahu qala wai ya ce ya danganta ta ga husain wai ya ce alhalin hashahu aka fau bai faɗa ba har ga Allah yake ma alinta wai kai mai sauraro ya kai mutum kai baka san cewa annad duniya wal akhirata lil iman duniya da lahira gaba ɗaya a kafin limaman su yake imam na shi'a shi ke tafiyar da su ya jujjuya su yadda ga dama ya ha haihu ya sha'u shi ne ke sanya duniyan inda ya ga dama ya sanya lahiran inda ya ga dama wa yadfa'uha ila man ya sha' baka san limamin shi'a a bane ke ba duniyan nan ga wanda yake so ya ba lahira ga wanda yake so duk shi yake tasarrufi yace ku ba ku san da wannan bane wai sai dina sai ne yake faɗa mutane ka duba littafin su usulul kafi juz'i na ɗaya shafi na ɗari uku da nawa da takwas kitabul hajja hujja kitabul hujja littafin kafa hujja a ƙarƙashin babin annal arda kullaha lil imam tafiyar da harkokin kasa da ku duniyar nan dukan yana hannun limamin su ga rabbi قال الله ta'ala Allah ya yi tambaya a cikin Alkur'ani ya ce a tambayi ma mu mushrikai fa na zamanin manzo Allah idol worshiper masu bauta gunki ne ma bari mu ji irin amsan da suka bayar. Qul Muhammad ka tambaya mun mutanen nan ƙuraishawan nan kafiran nan masu bauta gumakan nan mushirkan nan ni kan tambaya mun su mana limanil ardu wa man fiha ƙasa gaba ɗaya da abin da ke cikin ta na waye ne in kuntum ta'lamuna in kun kun kasance kun sani kuna da ilimi Allah ce an san da za su baka sai yaquluna lillahi to kaga mushrikin balarabe mai bauta guma kama ya fi waɗannan bakin ina fata an gane ko falamma a tarafal mushriku yayin da mushrikai suka yi confessing suka tabbatar suka yadda wabbasahumullahu ta'ala munkiran sai Allah ya aibanta su yana nuna mummunan abin da suke kunce Allah ne to why not ba za ku yi imani da Allah ba me yasa kuka zauna a shirka kuke haɗa shi da wani Allah ce kun ta gaya musu afala ta tazakkarun wai ko ba kwa tunani ne ba ku da hankali ne sun makanan lahu ta'ala sai Allah ya sake faɗa wa annabi ga wata tambaya ka ƙara musu ulman rabbu samawati sab'i wa rabbul arshil azim tambaya musu in ji Allah ya Muhammad masu bauta gumakan nan mushrikan nan wane ne ubangijin sammai bakwai kuma ubangijin al'arshi mai girma gaba ɗaya na lillahi nan ma amsan za su ce na Allah ne falamma aqarru yayin da suka yi confession suka tabbatar suka amsa suka ce na Allah ne wabbahahumullahu nan ma sai Allah yayi Allah wadai da su saboda menene irin halin da suke kai ka ce Allah ne mai maka komai to ka bauta mai mana wai ka ɗauko wani kace shi za ka bauta ma kul hmm? afala tattaqun ka ce su ba za su ji tsoron Allah ba ne su bauta masa summa qala ta'ala sai Allah ya ce manzon Allah kuma ga wata tambaya ka tambaya mun su su kafiran nan mushrikan nan kul ka ce musu man biyadihi malakutu kulli shay'in mallakan dukkan al'amuran duniya da lahira a hannuwa wa suke wa huwa yujiru wala yujaru alaihi ko wanda shine ake neman mafaka a wajen shi wala yujaru alaihi kuma babu wani shi wanda Allah yake zuwa ya nemi mafaka a wajen shi in kuntum ta'lamun sai ya nan kafirai da mushrikai za su ce lillahi na Allah ne duka mai wannan ta yaya za a yi mushrikai suka zamanto more sensible than waɗannan shi'a me yasa su da aka tambaye su a ko ina suna bauta guma kama suka ce Allah ne Allah ne Allah ne su ko suna ce limaman su ne nan ma falamma a tsaro yayin da suka tabbatar wa Allah cewa shi ne nan ma Allah sai yi Allah watan da su saboda kyaman abin da suke kai kul Allah ce ni kan fa'an na tusharun ni kan taya ne ake muku rufa ido ko sihiri ake muku ne in an tambaye ku ku ce Allah ne in an ce a bauta Allah ku ce a'a wani Allah za a bauta to ta yaba ni kan ce ko ake yi bal Allah ya ce atainahum bil haqqi Allah ce mun gama kafa musu ga hujja mun zo musu da gaskiya amma wa innahum lakazibun su ne kawai sun zaɓi menene ƙarya mattakaza Allah min waladi Allah ya ce shi Allah bai riki ɗa ba balle a ce in Allah baya nan da yana gadon uba ko ya ci gaba da ayyukan da uba yake yi in uba yana da ya kai waɗansu shekaru waɗansu shekaru yana kiran ɗan shi ce wani e eh, zo zan damƙa maka ragaman tafiyar da harkoki na ni zan huta shekaru sun yi nisa to Allah bai da balle a ce ga wani nan Allah ya kawo shi ya yi in shi babu wa ma kana ma'ahu min ilahin kuma babu wani Allah da yake tare da Allah babu shi da a ce akwai wani Allah banda Allah sama din banda Allah mahalicin mai da kasai ubangijinmu da a ce akwai wani Allah da yake kamfitin da shi to Allah ya ce, idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa da kowane Allah ya ware bangarensa ya ja bangarensa da halittunsa ko ba ka ba muna ganin kasa tana rabuwa ko sudan ta rabu ai eh, da wannan yace shi ma shugaba ne wannan shi ma shugaba ne kullum ana ta dambe har sama da shekara talatin a sudan silvikiyar wane ne ya ja kudancin shi da jama'arsa shi ma albashir ya ya rike arewa ko ba haka ba Allah ce to ni ma duniyar nan da kuke ganin ta sammai da kasai da duniyar nan gaba da akwai wani Allah kamanni? yake da fawa da tasarrufi yake kwamfishin da ni to da Allah ma wata rana za su zo su yi fada su rabu su ce da kada na haka wannan ya ja nashi wannan ya ja nashi ko ya kafa gwamnatin shi to tunda muka ga haka bai faru ba a tarihi so it means kenan <coughs> ma'ana Allah ɗaya ne ba mai ja da shi shine Allah ce wa ma kana ma'ahu min ilahin idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'duhum ala ba'd sai da wata rana ma wannan Allah ma zai nemi ya ya murkushe ɗaya Allah ya mallaki shi ma kafan tashi ko ba haka ba kamar yadda wata ƙasa take murkushe wata ƙasa ta danne ta yadda Isra'ila take wa Falastina yadda da Najeriya take a ƙarƙashin mulkin Tura kafin a samu independence sunan independence ko ba haka ba mu samu wannan to da in akwai alloli guda wani allah wata rana zai overpowering in wani allah ya murkushe shi ya kwace mulkinsa an taba jin ya faru to ba wani allah kenan ba wani allah ko kai ne don girman allah kai ne sufafawa a gidanka sai matanka ita ma ta fito ta ce ita ma wani abu da allah ya ake yanzu takarda da bairo sai a matso da shi <laughs> kamun bayro da fefa kusa za ka aje su ta fito ita ma ta ce su fafa kana faɗa tana faɗa ka ce ka za ta ce ita ka za ta yi a kaza ha don Allah daɗi ake bi hmm? za ka ga an rabu ne sake kawai za a yi ta fita kawai daga teritori ɗinka in an zo ana tambawa ne lafiya ka kasance ba ta bin umarnin aka duba eh. ba ta jin umar ina faɗa tana faɗa ya ka ji masa ina faɗa tana faɗa <laughs> in ya faɗa sai ne yake so to ta za Allah ya ce yes sai ka ce no dan shi'a ko dan adam ce ba wanda ya san zanki sai ni kace limaman mu sun sani ni ne mamallakin samai da kasa kace limaman mu sun sani fito na fito ne fa da Allah ba shi sa Allah yake ce a creation nashi a halittun shi duka babu stubborn mutum irin dan adam human being ne kai yake da menene da jarintaka na fito na fito a gaban Allah wa kana insanu aksara in jadala dan adam mai tsaurin kai ne ba wanda ya kai shi fito na fito da Allah a duk halittunsa Allah rufa mana asiri ah, Allah ya ce subhanahu subhanallah ko tsarki ya tabbata ga Allah da dukkan abin da ake danganta shi a gare shi na gajiyawa amma ya sifun daga irin abubuwan da ake sifanta Allah da su alimul ghaibi shine kadai masanin abin da ke boye wa shahadatu da abin da ke bayyane fa ta'ala Allah ya ɗaukaka ya wuce duk inda kuke tsammanin 'yan adam suke ajiye shi amma yushrikuna da abin da suke hada Allah da wani ta ce kai Allah ya wuce duk tunaninka da duk abin da kake hada su, da shi Allah mana Allah ya kare mana imanin mu da aqidan mu rayu akai mu mutu akai mu tashi akai gobe kiyama su ma waɗanda suka zame aka ɗura musu iri wannan gubar Allah ubangiji ya fahimtar da su Allah ubangiji ya dawo mana da su waɗansu suna bin tsakani da Allah ne don an ce musu nan aljanna take amma hakika bata ne to yanda suke abun da ikhlasi Allah ubangi ya dawo da su zuwa ga abin da ke daidai din Allah ya shiri waɗanda suka ɓace suka ci suke cusa musu domin aljanna tana da yalwa da dukkan ɗan shi'a za su tuba da kafirai aljanna za ta ishe su saboda haka babu amfani kai fatan wani ya halaka ko ka shiga aljannan gidanka nan dai za a baka kai kaɗai to Allah ubangiji ya dawo da su akan hanya duk wanda ya bauɗe daga sunnan manzo Allah da rayuwa in Allah ya dawo mana da shi wanda ya bauɗe wa aqida ta alqur'ani Allah ya dawo mana da shi Allah shirye mu gaba daya Allah nuna mana rahamarsa ya kare mu ya kare ƴaƴan da muka haifa da waɗanda za mu haifa da matasan mu maza da mata innahu waliyu zalika wal qadiru alai subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh